barkanmu da wannan lokaci. A yau ma mun zo muku da wani sabon platform ɗin kamar yadda kuke gani ga shi nan sunan website ɗin nasu a URL e, wanda ana amfani da shi da yamtocin wallet. So amma kafin mutum ya download ɗin wallet ɗin zai fara shiga sai ya download sai ya rijista da wato site ɗin nasu. So kamar dai da aka saba idan ma aka ajiye muku link ɗin a cikin description namu da kuma comment da mutum ya taba zai kawo shi nan so da ya kawo ka nan gurin ga guri na aka inda aka rubuta register now sai mutum ya shiga so da ka taba nan gurin register now zai buɗe ma haka idan kuma mutum ya sa'a wani lokaci idan ka taba link din zai kawo ka nan so in can ya kawo ka in ma nan ya kawo ka so kamar da yadda aka saba a nan gurin shine mutum zai rubuta wato namba ɗinsa inda aka rubuta plus ɗin tayewa account number sai mutum ya sa lamba wayarsa ba tare da ya sa wannan zero ɗin farko ba kawai sai mutum ya sa lambar wayarsa sai kuma nan gurin mutum ya sa password ɗinsa sai kuma nan mutum ya ƙara confirming ɗin password ɗinsa wato password ɗin da ka sa a farko sai ka ƙara sa shi a nan sai kuma gida na gaba nan kuma sai mutum ya sa telegram contact ɗinsa wato username ɗinka na telegram sai kuma nan gurin mutum ya sa lambar wayar da yake wasa da ita ko kuma contact ɗinsa na WhatsApp. So da zarar mutum ya gama sa waɗannan a nan ƙasa gwaguri nan da aka rubuta wato rajista na kawai sai mutum ya taɓa. So da ka taɓa rajista na zai kawo ka kamar haka. Yawa wannan shi ne ainihin safin da zai kawo ka gashi nan na yi rajista. So kamar yadda kuke gani gashi nan shi ne nan gurin farko zai nuna ma introduction. So da mutum ya zo nan kawai sai mutum ya shiga nan gurin simo sai mutum ya karanta wannan inda aka rubuta introduction ɗin. gashi nan sai mutum ya dan samu ya karanta zai ga duk wasu abubuwa da suka yi a cikin wannan platform din kun kuma wajen loki wul ne wato nan gurin kenan kun gan shi shi kuma idan mutum ya shiga zai ga wajen gashi nan loki wul big gift wanda shi ma ana samun gift ne gashi nan za ku ga yana wannan gashi nan na taɓa gudun nan gashi nan yana jujjuyawa to duk lokacin da mutum ya shigo nan shi ma akwai gashi nan price da ake samu so gashi nan kamar yadda kuke gani so nan gurin kenan so shi ma ga zan bayanai nan waɗanda suka samu gashi nan za ku ga ana congratulating ɗinsu wato na yau ne waɗanda suka samu gift so nan gurin kenan haka ake amfani da shi gashi nan bari mu koma baya sai kuma daga ƙasa ga abubuwan da za mu ɗan shiga nan kowanne ga guri nan da aka rubuta activity introduction wannan na farko so da mutum ya shiga nan gurin shine inda muka shigo na yanzu na introduction so mutum zai iya shiga ko ta can ko kuma ta nan sai kuma gurin tax inda aka rubuta nan gurin kenan inda aka rubuta tax collection shi kuma idan mutum ya shiga shine ka ga wato abin da za ka samu na tax da kuma na invitation kun ga kamar da suka rubuta invite court golden user court wato quest wato idan ka samu kai invitation din mutane akwai mutum uku kai za ka samu 100 USDT idan ka inviting din mutum 16 zaka samu 2000 idan ka inviting din 100 mutum zaka samu 10000 USDT so wannan kenan shine wajen inviting sai kuma nan gurin da aka rubuta wallet benefit shi kuma idan mutum ya shiga zai ga wato benefit da zaka dinga samu na wallet wanda shi ma gashi nan daily chemical yield akwai na 3% sannan high-end strategy su kuma 60% daily chemical yield din su kuma gashi nan 90 ne shi ma sai kuma 100 wallet balance shi ma wannan kenan sai kuma nan gurin da aka rubuta download wallet shine inda in ka shiga za ka yi downloading din wannan wallet wacce da ita ake amfani da shi wannan platform din wato antokin wallet so da mutum ya shigo nan gurin kawai sai mutum ya nan gurin da aka rubuta download now so da mutum ya sa nan kamar da kuke gani wannan ita ce wallet ɗin da mutum zai amfani da ta nan ta app store ce wannan application ko in ce wannan platform har da masu iphone ko in ce mama masu iphone ma sun fi wannan amfani da shi ga shi na am tokin wallet ɗin nan to ita ce wallet ɗin da mutum zai yi downloading ɗinta idan mutum ya downloading to da ita zai dinga amfani da wannan platform ɗin. so bari mu koma baya so bari mu kara komawa home ɗin. sai kuma nan gurin da aka rubuta invite friends nan kuma shine inda zaka ga invitation link ɗinka duk lokacin da ka shigo nan ka taɓa nan ka kwafa sai ka je ka tura friends ɗinka da suke facebook ko whatsapp ko instagram ko twitter ko dai ta ina ne zaka tura musu duk wanda ya yi rajista su akwai referral balance da za a baka wanda gashi can mun nuna muku shi so da mutum ya taɓa nan kun gani na yi kwafi so shi kenan ka kofi wallet address ɗinka a ka kofi invitation link ɗinka sai kuma nan da aka rubuta TIN, kun ga gashi nan bani da ko a team ɗina level 1 ɗina 0 level 2 ma 0 gashi nan da ike ma yanzu na register kun ga bani da referral ko ɗaya sai kuma nan inda aka rubuta income details shi ma kun gani gashi nan irin ɗina nan zero USDT e na experiencing goal ina shi zero USDT e ne da yake ban sa kuɗi ba tukunna ban yi komai ba sai kuma nan gurin da aka rubuta intermediate withdrawal shi ma in mutum ya shiga za ku ga gashi nan number of available zero sannan wallet address din na taɓa nan gurin unlock din nan shine zan yi attaching na wallet address dina na ita am token din nan so da shine zan ringa wannan sai kuma gurin nan da aka rubuta description su suma ya return mutum ya karanta gashi na each account can withdraw once a day sannan kuma the withdrawal amount cannot be registered then cannot be greater than the account balance and the each withdrawal amount cannot be cannot be less than 50 USDT. So gashi nan dai mutum in ya shigo nan duk zai karanta ya wannan shi kuma nan gurin inda aka alama kwastoma ke aka rubuta sabis shi kuma nan wajen kwastoma ke ne shi lokacin da mutum ya da wani complaint ko korafi ko wata magana dai ya taba nan zai ga gurin kwastoma sabis sai ya musu magana yawa gashi nan wajen kwastoma kiya ne in mutum yana da wani complaint sanan zai musu magana sai wannan abu na karshe inda aka rubuta mai shi kuma gashi nan shine inda mutum zai ga wato account number ɗinsa da kuma balance ɗinsa da kuma wajen withdraw ga shi nan wajen withdraw sai kuma nan my earning my up my up earnings shi ma mutum zai gani sai invite friends again mutum zai iya shiga ta nan ya invite sai kuma center ga kuma wa contact ga sanan sai nan gurin log out so haka ake register da shi wannan platform din sannan kuma duk wanda ya register zai yi downloading din wannan am talking din da ita ake attaching da wannan platform kamar yadda kuke gani sannan kuma an Allah da idan muka samu lokaci za mu yi muku bidiyo akan yadda mutum zai sa kuɗi a ciki da kuma yadda mutum zai dinga samun kuɗi da shi wannan platform ɗin sannan muna ƙara roƙon ku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu sai ya dore mana subscribing sannan ya taɓa mana ƙararrawa sannan a mana liking sannan a yi sharing ga sauran mutane mun gode